personnes âgées de moins de 5 et prise gratuitement en charge. Duk mutum mai shekaru biyar zuwa ƙasa da aihuwa ana kula da lahiyarsa kyauta gwargwadon halin gidajen likita. Ana ina son in ce matukar akwai magunguna a gidan likita ana ba da su kyauta. Amma idan babu wasu magunguna tilas jami'an kiwon lahiya su rubuta takardar sayan magani. Kinan ya kamata 'yan uwan marishi lahiya su gane idan babu magani da ake bukata mafita ita ce a rubuta takardar sayan magani kuma ba cikin daɗin rai ne ake yin haka ba. Abin da ke akwai ana ba da shi ga mutane masu shekaru biyar zuwa ƙasa. Misali a game da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, a bana ma'aikatar kula da wannan sha'ani ta tallafa muna da magunguna sosai, kwatankwacin kashi 80 zuwa kashi 90 cikin 100 na bukatunmu. Har zuwa ƙarshen watan Oktobar magani bai kace ba a gidajen likita na jiha. Dangance da abin da ya shafi kula da sauran cututtuka, muna iya cewa alhamdulillah tare da tsari na tattara kuɗaɗe da kuma kuɗaɗen biyan bashi na harkar ba da magunguna kyauta da wasu gidajen likita suka samu, an yi kaiwar magunguna kamar yadda ya kamata. Kuma akwai abokan hulɗa na kusa da kusa kamar unicef unfpa save the children da kuma kurwa rouge international da ke tallafa muna da magunguna masu muhimmanci sannan kuma tsohon tsarin kaiwa magunguna yana aiki tarban marasa lafiya shine ɗaya daga cikin abubuwa mafi karanci a gidajen likita muna ta kokarin janyo hankulan jama'an kiwon lafiya ya kamata su san cewa suna nan ne domin marasa lafiya wani salon magana ya ce kashi hamsin cikin ɗari na matsalolin marashi lafiya suna shafewa idan ya samu kyakkyawan tarbo ya waje baga jama'an kiwon lafiya su sake tabi'a su kula kula da marasa lafiya sosai dangance da bukatunsu.